فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يا kai wannan manzo ka jira azabar mutanenka a kurkusa ranar da sama za ta zo da wani hayaƙi bayananne za su gan shi da idanuwansu saboda tsananin yunwa